zai ta mana da liƙi kin san cewa wannan yaron zai kai mu ya bar ba ki sani ba yaron nan ba ina yarinya nan mm, mm, mm, sumaira wannan yarinyar ku caka yarinya eh. wanda wanda kwanaki ta zo gidan nan kika kore ta naji naji eh to ita wallahi yaron nan ya rasa yarinyar da zai nema da aure wallahi sai ita nan da kansu suna tsaye suna taɗin soyayya kuma daga dukkan halamun auren ta zai haba da Allah kai ka tabbatar da idanka ka gani haba haji abinta na taɓa miki ƙarya na taɓa miki ƙarya kuma haka ne to wallahi tallahi billahi lazi na gansu suna tsaye kamar za su runguma juna kai to na kin ji na kira bari ji kuma hajiya eh. kada ki ce ni na faɗa miki haba da Allah ni yarinya ce haba na san da zan bullo al'amarin jika kawai kira ka saboda na gama duba records ɗin kamfanin na fuskanci cewa ma'aikatan da ake biya duk wata bayan na duba takardar biya da ake yi duk wata sun fi adadin ma'aikatan da suke kamfanin suke aiki ko me sa ka ta faru ya dace a accounting a yi kuma yin bayani yallaɓai wato abin da yi ya ne mazance ne wato kasan abin abubuwan kai aminu ni nake gudanar da harkokin cikin gidan nan ko sunayen mutum nawa ka gani ba abin da ya maka zafi ka ja bakinka kai shuru kawai domin tun kana kankaninka nake gudanar da harkokin gidan nan da kuma kamfanin cikin gidan nan kuma zan kafa maka doka kar ka kuskura ka kawo mana wata ƙazamar yarinya cikin gidan nan da sunan zaka aure ta amma hajji ya kamata ya ni wani abu ni ma faɗin gidan nan ina kuma da haƙƙi a cikin gadon gidan nan ko kuwa saboda haka duk abin da zan yi saboda in ga wannan kamfanin na mahaifina Allah ya ji kansa ya ci gaba dole in yi dokar da na kafa a cikin gidan nan ita zaka bi da da baka cikin gidan nan bai ci gaba ba ko kamfanin bai ci gaba ba matan nan sai a hankali domin neman haka ta ringa sai ka yi sai da haƙuri na san abin da zan kin ga abin da nake so in gaya miki shine na fuskanci kina son harkar nan sosai in gane to na riga na san manya-manyan furodusoshi da kuma manya-manyan kamfanin in gani to kamar irin su kalla mai fata investment kamar su fkd ms jamnas kin gani su hamras duk wa'annan in na je ba wanda bai sanni ba kin gani no limit concept duk irin wannan fa ba wanda zan magana kawai zan yi an riga an gama kuma an wuce wajen to kin gani gashi allah ya miki kyau gaki da tsari da irin wanda ake so to amma kuma ina tunanin wani abu ɗaya ina tsoro a cikin zuciyata saboda in muka riga muka taimake in muka taimake ki kika je gurin nan kika haɗu da stars ke ma kika zama star za ki manta da mu haba ya kake irin wannan magana ni fa ka kalle ni bana cikin tsarin irin waɗannan mata masu butulci duk abin da kamun ba zan taɓa mantawa da kai a rayuwa ba eh to wani lokaci ne an yi ba ɗaya ba biyu waya ma an muka kira ku ba san ɗauka kuke ba kaga insha Allah haka ba zai faru ba insha Allah me ai taimaka min za ka yi duk kuma abin da ka taimaka min da shi ni ma inda yar halak ce dole in saka maka da alkhairi to amma kuma akwai wani abu ɗaya da nake so in gaya miki me abu amma kuma ina shakkar in gaya miki dan Allah ka gaya min ko mene ni ka gaya min kawai ni zan iya maka ko mene in ma aika ne in ma me ko mene to karki da hmm? kin san me dan <laughs> <sighs> zo ki husna husna husna baby baby na ya kin san me nake so da ke kin ga yanzu karfe daya muka dawo ni mun dawo da wuri gaskiya ban ji daɗi ba kin san abin da za yi goban za mu fita ya kamata mu fita irin 3:30 to 4 don mu shana da kyau eh Allah ya kama ma don Allah ka zo da wuri an zo da wuri don wallahi baka zo da wuri ba Allah ba zan fito ba baby baby yanzu zan je ma kin ga daren zai mun nisa Allah. Baby, baby. bye bye, sweetheart. Yeah. Good night. I'll ah, catch you down? Miss you, baby, baby, baby, baby. bikin wa kike ji kuma ke da wani kwaje bikin ni kaɗai ke kaɗai kina tunanin ban ga lokacin da aka aje ki bane ko ban ga wanda ya aje ki ba a'a lafiya me yake faruwa ki duba ba ki gani jiya? wai yanzu karfe biyun dare za ta tashi ta dawo gida sannan wai na tambaye ta na je wai biki wani irin biki ne za a zo karfe biyun dare kuma na tambaye ta wasu cewa ita kadai ta je bayan na ga wanda ya aje ta wanda irin yaron ne ba an wara To dan ne za ka takura mata? Ka san tsakaninta da shi? Ina ruwanka da su? Haka ba zaki ce? Eh. Dole ne abin ya dame ni. Ba dan komai ba saboda jini ɗaya ke gudu a jikinmu. Ƙanwata ce. Dole in kishi irin wannan halin in za a sata a ciki. Amma ke abin ba zai dame ki ba. Tunda ke aure ce akai. kafin mahaifiyarka ta rasu nake tare da kai a cikin gidan nan amma shine har ka iya kudan baki kake gaya min haka saboda na gaya mata gaskiya to yanzu na fara faɗan gaskiya in kai a gidan nan yanzu na fara gaya mata gaskiya sai dai in zaki kashe ni ki kashe ni ba a son gaskiyar ta Assalamu alaikum. san hmm, da hutawa ji ina wani lafiya na gajiya ba gajiya ba ni ya kokari lafiya me ke tafi da ke fa na ran ke daɗe na zo ne ko da wani aiki da zan danga yi dan waje na ba shi da kokarin nema shi ne ce ko za ki duba wani aiki da zan danga yi gidan nan kina jiya a'a ai ba mu da wani gurbin aiki a gidan nan gaba ɗaya muna da ma'aikata duk sun abin nan suna da yawa eh, eh a'a ai babu ne ingo ga shi kya je ki ci abinci ko an shi an shi karbi karbi mana an dai tuku a'a ki bar shi kawai kin rena ba za ki ansa ba ba na rena bane saboda yau in na zo kin bani gobe na zo kika bani ji kuma wa zai bani Dama ina nema ne saboda yara na marayu ne. Ma'aikin ya rasu, ki taimaka min hajiya. To ai na ce miki babu aiki a cikin gidan nan, babu gurin aikin. Dan haka sai dai ki tashi ki je ki karata haka nan da tsiyarki, haka kuma za ki kare. Hajiya, Allah da ya baki, shi zai bani. Allah da ya baki ba wai baya so na bane ne ma ya bani na kai Allah da Allah zai bani. Na baki lafiya. Na baki lafiya. Hajiya. Kin aika Eh. Kwana biyu lafiya kuwa? Ina kace? Wallahi ina dan tafi Abuja ne ɗan bige-bige hajiya. Kin san abun sai da haka. wato abin da ya sa na kira ka sarka ta ce ta gwal na nema na rasa kuma na san kai kaɗai ne a cikin gidan nan kake mana ɗin taɓa taɓa sarƙa eh kai fara bakin ka ce kwana biyu ba na nan a kwana biyu ne sarka za ta zo je na ab ai ko na ga aminullah ya ba wa yarinyar nan sarkan nan wace yarinya yarinyar da suka zo nan kika kore su wace? Warai? wace yarinya ban gane ba yarinya da suka zo nan cika kore su da uwata eh, eh. to na ga sarka a wuyanta a wuyanta. kuma shi ne ba bata nan wannan sarka kwazanci mai mutunci bayan rashin mutuncin kuma na raba shi da yarinyar ya sa ta man sarka ya je kai mata wallahi hajiya yadda yake so ya tozarta ki kai ma ki tozarta shi ni na san abin da zai yi a to dalilin da shi kawai baki wani awo ya riga naki Wa alaikum salam. Eh? Lallai bayanan da kika mu gaskiya ta fito mun samu wannan sarka a gurin wannan yarinyar ne ƙwararriyar labar ita ce wannan yarinyar ita ce ƙwarau ne sarkata hajiya wallahi ni ba ƙwarau ne ba ce ki haƙuri in ba ke bace wato ya aka kika samu wannan sarkar hajiya da Allah ki haƙuri ki karɓi sarkar ki kai ki tozarta ni in ka karfe ni mai mutane za su je a kaina ya a tafi da ita in ya so ta mutu a can ma tashi mutum barka ne me me ke faruwa yara wannan yarin ake zargi da sata sarka kuma bincikenmu ya nuna sarka nan a hannunta aka samu wannan sarkar ni na bata wani sagada to amma a bisa statement din da muka dauka na ta bata mentionin sunanka kan wannan sallah ba kun san yarinya ce mai kawaici da kuma kunya ba za ta so ta sako sunana a cikin irin wannan abin ba gaya miki ne za mu yi ba yalla bai ku je shi kenan Allah kenan amma dan Allah kar kai tunanin ni barauniya ce ni ba barauniya ba ce to ke ba barauniya ba ce aka yi saka ta shiga hannunki wallahi na ne yayi sana'a ya siya mu kuma amma na yi mamaki da hajiya ta ce na ta ne kuma dama ni ina yawan ganin shi da wannan mutumin gidan nan na ku Junaidu yayan naki to amma me yasa biki taɓa gaya mu ba to ai ni ba na shiga al'amuran gidan to naji amma fa gaskiya babu yadda za ki fita da kanki daga wannan magana cewa ke ba barauniya ba ce wallahi ni ba barauniya ba ce ke ba barauniya ba ce amma kin taɓa yi min sata ai la ilaha illallah ni dan Allah kakka min shari ni ban taɓa maka sata ba kin taɓa yi min sata ni eh wallahi ni ban taɓa maka sata ba me na sace maka kin sace min zuciya ko ƙarya ne aminallah kake so ka yi fushi da shi kaga dan Allah ka ya ƙuri dama na so in ka hakuri akan abubuwan da suka faru a baya wanda ya yi yawa ka yi hakuri hmm? ba komai <laughs> ba zan iya fushi da ke ta fi ganin wannan farar fuska a zan can nan da Allah ya ce, wani je kuma in cuci kai na an kasa controlling kai na kai ba za ka dana irin wannan da. wani irin gaskiya ai gaskiya ba ba ta buya sai ba ta ji wani kamshi da jikin ke ba eh wani kamshin alluri ka <laughs> kai eh ya ce ba wani abu ne mai fi ƙoƙarin yi ya zo ne ba kama kuɗi akan abubuwan da suka faru to an yi magana a balin ta maka yi wasu da amma ba komai kenan kusan muna tare da wacce aka yi ba komai wallahi kin gane zame wani ban ja maka ba ban gaya maka ƙara zuwa gidan na ko ban gaya ma ba me ka zo yi juna ba wani ta fahimtar da za mu samu tsakanin da saboda na gama tsayawa na karance ka na fahimce ka na kuma san inda ka sa gaba ka gane ko ka ga ta ta gaba gidan nan koran kare kake mun a gidan nan inda kake tunanin kai dan gata ne haka ne ma dan gata ne yawwa ba wai dan nazo wajen kanwar ka ba in ban da so ba abin da zai sa in tako cikin gidan ku in kana da gata da za ka yi mutunci duk mutumin da yake da mutunci ya san mutuncin kansa ba zai ɗauki ƙanwarsa ko yarsa mai mutunci ya baka ba saboda kai da mutunci kun yi hannun riga ka gane ku suna ta kama gidan nan ba kai ba babu wanda ya isa raba da yarinyar nan kuma zan da cikin gidan nan haka ke tunani kai yanzu duk irin marin da kake sha a gidan nan amma ka ki ɗauke niyyar ka ta zuwa ba zan ɗauke ba su ba kariya ba ne kuma zan da cikin gidan nan kuma zan zauna kuma zan tafi da ita kuma cinka ko zai gaya maka Hannu eh, ah, alaikum salam. Eh, Lafiya kala wallahi ya gida. Sannu ah, Ina Sumayya na gangi ke daya. Ah Sumayya kuma Sumayya rabona da ita tun jiya fa. ne? yi ni yanzu ma zuwa wajenta ne in ba ta ɗin nan ta rike kamar yadda dai aka samu ce mun tayi tun safe kuna tare da ita gidan ku a a a a su ma yarbo na da ita tun jiya shikenan to sai an juma da yau me zan gani kai kai kai yau me zan gani me kuke a nan umma umma ki fito ki ga abin da ya fi karfin idan ki ga kwarto a gidanki yau al'umma layi jama'a ku zo ga kwarto jama'a a gidan mu kwarto ga shi nan a gidan mu y'a jama'a Allah mu shigo yau ga kwarto a gidan mu la ila kwarto ku dakata ku dakata to me ya kaga gidan mutane har cikin gida har ka shiga ka zauna akan me zaka ce da ya haka gidan mu har ka shiga lungu da kanwata to kai ban da tsabar rashin mutunci ka fado gidan mutane har cikin lungu wannan adalci ne dan Allah dan annabi malam wata da ai bayan ni da ita akwai Allah ko kuwa in kuma zuciyarka a tsarkake take kuma za ka tunani dan ka ke da kai saboda Allah mu Allah ta asir da zaka min kenan ka zo ka dauki yarinya ka zauna da ita a cikin kango saboda Allah wallahi umma ba abin da na sa a rai ba abin umma dadin baki ne ba wani wa'azi da zai mana ke kuma munafuka ana magana ce ni dai abin da na sani shi in Allah ya da su mai ita ce magana da ita ana da take sannan kana nufin cewa za ka aure ta ne tsakaninka da Allah da Annabi kware kuwa ita zan aure tsakanin da Allah ya yi haka ya zaka yi haka kai da yanzu dan rashin mutuncin da za ku mun kenan muna tare da ku za a ci mutunci na kuna gani rashin mutuncin da za ku mun kenan haka ne zan ji maganin ku ɗaya bayan ɗaya wannan abin da su take insha a je a kira a zo a yi to wallahi sai dai bayan raina wannan auren mu ga yadda za a yi auren nan lallai na bugawa ah. a ina so ka yi wani wannan yarinyar ba kai saka lalata ka gani ko daga yau sai yau ba kai ba ƙara zuwa gidan Thank you. karshen mutunci yarinya nan har ta girman da ta san wai ta ɗauki jakarta ta sa kaya ta bi saurayi su tafi abin da ta yi yi kenan ba dan Allah ya kawo ba ina ruwanka ka san tsakaninta da Anwar shine har zaka rike ta wannan yaron ne ba Anwar dan iskan yaron nan ba wanda ba sani game da yaron nan ba na farko ba mutum mani mai mutunci ba iya riƙe amana zai ba na san shi sarai ya za ka kace zai zubar gidan nan mutunci gidan nan mutunci ai ni na san abin da nake yi kuma wallahi tallahi baka san tsakanin soyayyen mu shi ba ko ka ko ka so sai na bi shi wannan hukuncin ka ce za ka mare ta a gabana ka yadda ka ƙara shiga tsakaninta da shi ina ruwanka da soyayya su kuma dole ne ta bi shi ina ruwanka kar ka manta kai fa ba nono na ka sha ba ita kuwa nono na ta sha ina son je saboda akwai aiki da zan dan kammala ne bayan na kammala insha Allah zan dawo kwana nawa za ka yi in ka tafi to hakikanin gaskiya ba wai daɗewa zan yi bane in naje kuma ina dawowa ina miki albashin cewa auren mu magana auren mu za ni gaskiya sai dai mu tafi tare aiki ma kin san ba zai yi mu tafi tare ko kuwa eh ki hakuri ki dake min addu'a Allah da mu lafiya kin ji ko sai na dawo kenan kin ji ko sai na dawo kenan Ma alhamdulillah ya karɓi wasiyar su tufa gidan nan sai a raba shi ga can haɗa kayansa zai bar gidan kai ba ku ci abincin da ko ku ci ba na in yanki ya kawo a to bari mu zo magana banza ce za ka je ka sa a buga a jarida magana har da wani magana rabon gado gaskiya na gaji da irin wannan zaman kucin da nake yi saboda ka gwanda kawai a raba gadon kama gaba na abin da ya fi min kenan to ko ka san idan har aka yi maganar rabon gadon nan asirin gidan nan ne zai tono to ba wanda raba gadon ba amma shi na kama gaba na akan tsaya ina ji ina gani kanwata ta jawo mana abincin mutunci ya kuma batancin suna kawai raba sannan to ko ka san ku banki na bin mu bashi banki na bin ku bashi har mahaifina ya rasu ni dai na tabbatar da cewa kwabo banki ba ta bashi kuka sai da kuka ga ta ruwa bashi kuma ku za ku san da ku biya to bari in gaya maka idan baka bar maganar rabon gadon nan ba ko zaka ga abin da zan maka just want to give ake ciki ne wallahi da naje na samu lauyan na ofis ɗinsa jama'a sun mai yawa akwai mutane sosai a ofisin har kai na ciwo ya fara ban gane ba eto eh abin da ya gaya mun ce mun yi har in har muka bar aminu ya sa hannu a wannan takardar to fa za a samu matsala kuma matsala babba don gidan gidan nan da ake ciki wallahi gwanjansa za a yi to yanzu ya kuka da shi to yanzu yaya za mu yi mu dakatar da aminu daga sa hannun nan domin ko idan idan har muddin muka yadda ya sa hannu to za mu shiga fa wani kangi ne wanda kin ga dai yanzu nan gidan nan ne kadai ya rige mana don allah da Allah ka daina faɗa haka sakatare in Allah ya da haka ba za ta faru ba eto eh haji abin da nake so da ke ba na so in ga kina daga hankalinki ki kwantar da hankalinki mu ne fa iskan garin nan ba mun san lunguna lunguna da muke bi muke iskanci mugun dan iskan nan ado oshere mai kashe mutane shi ma yana ɗaya daga cikin abokanai kuma ni na san yadda zan yi da aminin la bai isa ya shigo birni ba har ya zo gurin da za a sa hannu Baba na son ga da daga in Allah ya a dan bar lokaci kaɗan ba zai gagara tunda ado ushere yana nan hajiya wannan time bomb ne kin gan shi ko eh. nan da awa daya zan je in setin din shi a cikin motarsa nan da awa daya ina so ku biyo ni ku zo ku ga yadda zai tarwatse a cikin motar to bari mu haura sama dai ko gani Yawwa, hajiya ne maka ciki sauri ina jiran ku ana ina so yawwa. ya kare ranki da Allah ya kare Saza za na tafi inda rai da rabo ke dai kirke alkawari san dawowa tafiya ba mutuwa ba ce kiyo ganewa ki fahimta so zuciya yake zaunawa ko ba ma tare da juna zuciya na marari al'amin kar da gabar ta zo ka share hawaye जा रहा ya faduwa Allahumma salli ala bari ya bashari Al'amin kar da gabar ta zo ka share hawaye Tun da dai sai ku alkawari Bari yin kuka dole ce ta sa zana na tafi Inda rai da rabo ke dai ki alkawari Allah amin da gulamin lamari amin Allah amin Allah amin Allah amin Allah amin Allah amin Allah amin Allah amin Allah sai dai su gayya muna wani cuta ma a cikin ya kula ya musu ga da ake amma in kuma sai wata matsala kuma ta sake ta da wanne za a je da rashin shi ko da rashin na naki da zai sa Allah ya ga kuma dan Allah ki ringa gaya maka ki ringa daina wannan kuka kukan ba shi da amfani ba shi da amfani dan Allah dan annabi ki bar Kuka kawai za ki rinka mishi kawai tsakanin ki da shi amma ba kuka ba. Kuka ne ba ta da magani ba ta da amfani kwata-kwata. Ajiya, wayannan su ne abubuwan da muka samu lokacin da muka je gurin mota kuma mun samu motar ta ne ga baki daya amma abin da muka san mun iya samu shine briefcase ɗinsa da agogo ga wallet ɗinsa da kuma hoton shi critical assignment. And here we have to send uh, the Inspector Hafiz. He has done it before, and I believe he will deliver this time. Yes. Inspector Harvis, this is the house you are embarking on. This is where your mission lies. It's a big duplex with former quarters behind it as boys' quarter. And in it, we have uh, Aja Binta. She is the managing director of the family company. And she lives here. Next to her is the secretary to the company. He's another man you watch closely on. But have it in mind here that he has relationship with Agia. Next here is Usna, a beloved to Agia Binta, the only daughter, I guess. She loves her so much and can do anything just to suit her happiness. Next year is our is a beloved boyfriend to Usna. And for that reason, Ajia transferred the love she had for her daughter to him equally, though from a poor home. Here we have Jinaido, an elder brother to Ajia a drunkard, and a gambler. And he's equally loyal to Ajia Binta in as much as she gives him money to gamble and drink. And here we have both the companies and personal driver to Ajia Binta. He's another uh, person you look, watch closely on because as and apart from that, this is Aminullah's picture match absolutely with you, no different. I'll give it to you for your research uh, backup. And uh, I must tell you, this case has national interest. And that's why I'm sending you as one of my best boy. And I believe you will deliver. I'm giving you that picture because it's your research material. Inspector Hafiz, kuma ya kamata a ce in za ka tafi ka tafi a siffar mutumin da ya kama da yadda su yes it's right ga takardun nan na riga na shirya oh, a nan za ki sa hannu um, da Allah lauya eh? akwai wata takarda da ake shirya wace idan za a ba mutum amana? eh akwai na riga ma na shirya gashi nan ma bawa bawa sai ki sa hannu a nan danga shi sunan shi anwar din aure domin ina son in ba anwar ne amanar abubuwan ok yeah. Yeah, Yeah. Joo, jos. Awa lalle kan kai ka tabbata kai ne ka cancanta a baka a danka maka wannan amana. Samu ya fi iyawa. Mu da mata san duk inda inuwa take fa a nan muke. Haka ina matukar farin ciki ga samun wannan. Farka da mu. Na san me zan ma. Godiya nake. <laughs> Godiya nake. Godiya ah, nake. Assalamu alaikum. waye kai aminullah ne ko biki gane ni ba aminullah ba shi bane me aminullah aminullah yayin da ya kai ka shiga mana cikin gida mana kai waye ne ana mishi magana zaka shiga mana cikin gida anwar je ka tare shi kawai ki kira police kira su kawai da a jami'a aminu dani ka dogara kama mutane shi yawa hello eh, ranka daɗe da Allah ku sauri ku zo gidan nan wani mutum ne ya shigo mana cikin gida haka kawai wai shi shine aminullah eh dan Allah ku sauri ku yi ku gaggauta zuwa na sa a rufe kofar da ya shiga mhm. Hajiya suna zuwa? Eh, ga su nan. Yawwa. Yawwa. Hajiya, ina mai laifin? Yana ciki. Yana ciki ya ɓoye Yana ciki. Kai ina kake? Zo nan da ce. Zo nan ƙara nan. sai saka mai ta ko cewa za ka yi malam zona okay please ba ka yi karasuwa ba me ka gidan mutane me kake a gidan mutane aminu la sunana waɗan gidan ne aminu la ba shi ba ne yalla bai wannan ba aminu la ba ne mecece shaidarka na nuna cewa kai ɗan gidan nan ne kai ne hujjakan cewa kai police

yalla da tabbas idan wanda yake cikin hoton nan ɗan gidan ba kai yalla bai ba shi bane ban yadda ba wannan ba aminu na bane ban yadda ba Ofisa, to kar ka yadda da irin wayannan mutane irin irin international criminals nan ne kar ka yadda da gaske kwarai da gaske to hajiya ke wace irin shaida za ki iya tabbatar mana cewa wannan ba danki bane ni dana ina da hoton shi tun da na san yana da wani tabo a nan din shi to ki kawo abin da za mu ai da akwai hoton da yake da abin nan din a jikin shi yana da tabo a nan dama hausawa sun ce kwana 99 na ɓarawo kwana ɗaya na ne shi yau asirin ka ya tobe kan durowa na can miki yaya haka yana nan akan durowa ki gaji ba ki je ki duba kan dining table wajen durowa nan za ki ga alon gida gurin yarinya please bita ranka ya rabe ka san akwai international criminal kar ka fa ba su fake ba a'a yanzu ga shi ga abin bawan Allah za ka iya kwaɓa rigarka don muga wannan shaida da suka kawo mana a yanzu to ai a ka'ida ne kamata in kwaɓe kayana a cikin jama'a kamar yaya ce a wurinka ba ka ce ni wannan kuma kan ka ce sai kowa ka riga ka ba wani abu za ka iya tubiya a cikin waye babban ka shi ne please <laughs> to shi kenan sorry hajiya duk wata shaida da za a iya tabbatar mana na kasancewar shi dan gidan da ne na gani kuma na yarda so ba wani abin da zan iya i'm sorry i'm sorry please let's go ba dan gidan nan bane ba amin na bane wannan fa